irin yanayin da ke gudana kenan yanzu a dukkanin cibiyoyin da ake tattara sakamakon zaɓukan da aka gudanar a ranar asabar na shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki na tarayyar najeriya to sai dai wani abu da ya fara damar da jama'a shine yadda ake so ke sakamako na wasu rumfuna duk da wahalhalu da jama'a suka yi suka shiga layi suka yi zaɓe sunana abdullahi ma'azu ya sake lalle ina sane da masaniyar ruhunan da aka soke don ruhar da naka jawa ƙuri'a mai suna ruhar alhaji abu mai buhu ya sake tana da cikin ruhunan da aka soke wannan an soke sane sanadiyar obabotin ba wannan ya sa ba mu ji daɗi ba sosai domin mutane sun yi tun tsakiyar rana sun wahala sun daɗe suna so su zaɓi abinda suke bukatar su shugabance su kuma gwargwado su yi zaɓe daga ƙarshe kuma an ka je sanadiyar wannan obabotin ya zandu wahalar da mutane sun kai sun zaman maza. Jami'an hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe ta INEC a Sokoto Shamsuddin Halilu Sidi ya ce lallai akwai rumfuna da aka soke sakamakon zaɓen su saboda wasu dalilai. ya yi confirming cewa 43 polling units su an kai kansilin su open off. Different abubuwa sun waru kila ta gani amma kowane RA za ka samu da dalilin da ya sa aka so amin kuyi akwai dalilin da ya sa aka yi wataƙila ai bibas ba ta aiki ba ko kuma rigima ko kayan aiki. Masu jefa ƙuri'a da suka yi sammako a rumfunan zaɓe kuma yanzu suke dakon jin sakamakon abin da suka zaɓa sun nuna damuwa akan wannan lamarin. Sunana Aminu Umar Muhammad akwai bakin ciki da soke wa'in rumfunan saboda abu na kaka son ka biya buƙatar ka kuma ka zo ka ɓata lokacin ka kuma an soke ka babu daɗi. Yanzu abin da muke so rumfunan da aka samu matsala aka kansil ɗinsu a maimaita zaɓensu an kai haka na ɗinsu alhamdulillah. Sunana Lukman Bala Talban matasan Nuhawa mun ji babu daɗi saboda ko babu komi kwanciyar hankali abu na mai kyau so wajen roce zaɓukan akwai mutanenmu matasa kamar ni ina jagorantar matasa akwai matasan da sun samu rauni na makamantansu kuma abin bai daɗi ba gaskiya gaskiya abin da kenan ya kamata mu su harga su fahimci cewa mutanen ga suna amfani da mu ne domin su ci cimma wani buri nasu don da ba wanda zai ɗauko 'ya'yan shi ko iyalin shi ya zo ya baka dama ya ce ka ta ta zoma idan aka kashe ko aka yi ma rauni gidanka za ka dawo ko gidan ku inda 'ya'yanka kai jinya amma ya tura ka dama akasarin zabuka a najeriya suna cike da yamutsi da hayaniya abinda wasu lokuta kan kai ga tayar da hatsaniya har a kai ga soke zaben masanin kimiyyar siyasa daga jami'ar usmanu dan foriyo da ke sokoto farfesa tanko yahaya baba ya yi tsokaci akan wannan lamarin sokin hunonin da aka yi zama iya cewa to yana da alaka da wannan doka ta cewa jimla ƙuri'un da ke ga mazaɓu da kuma ruhunonin zaɓen da aka soke kila sun zarce tazarar da ɗan takarar da ke gaba ko 'yan takarar da ke gaba a wannan mazaɓa ɗin saboda haka ba za a ayyana wanda ya ci zaɓe ba kai tsaye. bisa ga yadda lamarin ke gudana yanzu wasu jama'a na ganin cewa hakan zai iya zama darasi na kaucewa tayar da hatsaniya a lokutan zaɓe muddin ana son jin sakamakon abin da aka zaɓa da wuri muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya.